الرحمن الرحيم الإمام الذهبي رحمه الله yana mana bayani akan ilimi wanda yake fardun ko ilimi na farilla wanda wajibi ne tilas mutum ya koya sai ce mas'alatu ga wata mas'ala kun san malamai idan suna rubutu to in za su kawo wani abu mai mahimmanci sai a ware shi sai ce mas'alatu ga wata mas'ala Abin da ake magana a kai ana magana ne a kan kasuwar ilimi ta hanyar kula da hukunce-hukuncen shari'a guda biya. to yana mana bayani a kan ilimin da yake na farilla ko ilimin da yake na farilla to shi ne sai ya ce iza aslama ahlu nahiyatin idan mutanen wani gari suka musulunta mutanen wani bangare suka musulunta kamar misali a ce mutanen zangon katab duk su musulunta min biladil kufri daga garuruwan kafirai ta'ayyana alaihim ta'allum usulil wajibati wal muharramat ta'ayyana alaihim to ya zama tilas a kansu ta'allum usulil wajibati su koyi tuwa su na wasu su san abubuwan da suke na tushe na wajibai abubuwa na tushe na asali na wajibai wal muharramati sannan kuma su san abubuwan da suke haram allati tawatarat wadanda su kasance mutawatirai tawatar shine kowa ya san su a gari idan mutum ya musulunta akwai abubuwan da musulunci kowa ya san shi ko ka je makaranta ko baka sani ba ko baka je ba ana sanin wannan inda a cikin al'ummar musulmai kake zaune to idan mutane waɗanda ba musulmai ba suka musulunta to ya waje ba a gare su a tashin farko su fara koyon waɗannan usulul wajibat da usulun muharramat su san cewa daga yau Allah ɗaya za su bauta ba kaga wani na cin usulul wajibat su san cewa ba za su sake bauta ma gunki ba ana ta ba ku labarin yaron da yaron da suka mu yaron da ya musulunta aka kawo shi ya ce ya musulunta aka kawo shi nan garin aka kawo shi waje waje na yaron nan ya ki cire cross din shi cross din shi ya ya bashi duk dabarar da muka masa shi ya cire cross din wai yana kan kayan shi kan da ganin sai yaron nan ba musulunta yi ba ilai kuwa baran baran muka rabu da yaran nan ya ce shi jirgin su zai koma wai dama matsa mashi aka yi a musulunci ni na zaune irin mutanen nan ne na can na ce ah kai baka ce ka musulunta da kanka to kaga mutum ya musulunta ya ce amma ba zai cire cross ba Ka ga har yanzu a cikin kiristanci yake kenan domin musulunci ya cikin ayyukan da annabi isa alaihi salam zai yi idan annabi isa alaihi salam ya dawo a hadisi a hadisai sahihai manzo sun ce wa yaqfiru saliba ya karya cross duk inda cross yake annabi isa ya sai an balla shi saboda ba cross a musulunci ba cross a musulunci to di ya san waɗannan wali haza iza zana saboda haka ne idan ya zina mutum ya musulunta sai ya zina au shariba ko ya sha sun bai faɗa abin da ya sha ba an san abin da ake sha idan sun ce ba kawai da an san abin da ake nufi kawai jiya ake nufi au saraka ko kuma ya sata jahilan bai sani ba urrifa sai a sanar da shi walam ya asim amma bai yi zunubi ba amma fa yana kama da matsala ne وهل يعذر او يعفى عنه او يحد شن ذا اي متى تعذيري مي تعذيري شيني اي متى كنشن دبي كي حدي با يا شاجيا على الاقل شن جيا انا بولالا ني دجا 40 زوا 80 فانكم مسلمشي با با با عددي kawai idan mutum ya sha jiya cewa ake ta dukan shi wani famin na bari bu bi na alihi wani na bari bu bi saudi ko wa min nadari kawai ta dukan shi ko to daga baya kuma sai ya kasance al-khulafa'ur Rashidu sai suka tafi daga arba'in zuwa tamanin sayyidina abubakar a zamaninsa arba'in a zamanin sayyidina umar mata arba'in da aka zo zamanin sayyidina usman bin affan sai mutum ya sha giya a masa bulala arba'in sai tashi ya karkaɗe sayyidina usman ya ce ku ƙara ta kai har tamanin domin haddin musulunci 80 ne bulala ai kazafi 80 ne ko idan mutum ya ma wani kazafi ya ce ya gan shi yana zina ko ya gan shi yana luwaɗi alhali ƙarya ne kazafi ya masa bulala ai 80 za a masa ko ko wallazina والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فتجدوهم ثمانية جلدة bulala 80 to shi ne sai sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yace to a rika yin bulala daga 40 zuwa 80 to sai hukuncin ya tsaya a haka to idan mutum ya shiga musulunci yana sabon shiga sai je sha giya to sai ka shi bai sani ba shi shi bai san giya ba kyau a musulunci ba to shin za a masa ta'aziri kaga ta'aziri shine a masa ƙasa da bulala nawa 40 aw yu'fa ko anhu ko ko za a yafe mishi aw yuhaddu ko haddi ma za a mishi gabaki daya sai al-imamu zahabi yace fihi niza'un bainal ulama akwai sabani a tsakanin malamai wasu malamai sun ce yuhaddu za a masa haddi tunda da ya shigo musulunci wasu suka ce yu'fa anhu a yafe masa wasu suka ce yu'azzar za a masa ta'aziri shine sai al-imamu zahabi shi ya tarjihi shi ce wa zahiru magana take a fili ta gaskiya dan ulhaddi anhu za a kawar masa da haddi ba za a masa haddi ba ko ko sai a dubi kuma ta'aziri shi dama ta'aziri ku kalla shi ta'aziri an ban alƙali ne alƙali aka ban mawa alƙali yana da damar ya yanke wa mutum kunji shekul islamin taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa alhisba alhisba fil islam ya ce alƙali na da damar da zai iya ta'aziri kila har da kisan kai in ana ganin abin da ya fi shi ne wannan mutumin mai saɓan nan saɓan shi ya kai amma ba nassin da ya ce a masa haddi kuma to za alƙali in ya ga cewa kawai a fille masa wuya sai a fille masa a huta da shi mun gane to suka ce haka so da haka mutumin da ya taso a cikin daula kafirai sai musulunta ya musulunci yana sabon musulunta ya je sha giya to ba za a masa haddi ba tashin farko kenan har sai an karantar da shi yi karatu in daga nan yi karatu kuma ya je sha to daga nan za a yanke masa hukunci bi khilafin nashi baina azhuril muslimina amma sabanin wanda ya taso annashi wanda ya taso ya rayu بين أظهور المسلمين أتكان المسلمين المدعي الجهل بالتحريم وان دي يتشي ويبي سيني با ƙato mutum ga gidansu ga masallaci ga gidansu ga makaranta sai je sha giya ya nuna na tambele amma masa magana ce ai shi bai san hukuncin giya haramun bane to shi kenan a fara mushi bulala idan yana cikin giyan ne a fara mushi kamar goma irin bulala ta a fara mushi goma idan goma suka shiga jikinsa kafin tsoron su biyu baya zai ji ya gagije ya ce ka hukuncin abin da kai ya ce wallahi na sai ni. goma ba mutum ya sha giya ga gidansu ga masallaci amma ce bai sani ba musulmi ha za a ji ya ce la hmm. ya yace ba za mu gaggata shi ba Wani hudduhu mu masa haddi kawai hmm. mutumin da ya taso a cikin musulmai ya ce bai san hukuncin giya haramun ba ne to a fara zane shi in aka masa kamar goma to sai a masa tambaya daga nan zaka ji ya ce ya sani in ya ce ya sani sai a dan jira sai a ƙara mai goma su zama ashirin sai a ce ne hukuncin ta zaka ji ya ce haramun ne in aka ƙara mushi talatin ya ce yanzu ne kazo kaza ce wallahi na tuba kaga a ta talatin ke idan aka kai ta arba'in aka mashi hudu hudu kowane bangare na jikinsa ya taba sai dai ya ji yaji ya ji yaji to shi kenan ka masa hudu hudu aka ga alamar tuba sai a bashi arba'in amma ana maza sai ana gani na wani haka kila ma yana kallon hauni yana hauni mai zana ko mai yanke mutum mai yanke wuya yana kallon shi yana haka wato za mu haɗu to sai a ƙara goma hamsin in bai biyi ba bai lallasu ba a ƙara su zama sittin haka har su kai tamanin mun gane ai so daga wannan mas'ala ce kun ga mas'ala ta fiqhu shi malamin fiqhu duk inda yake in dai mutum ya zama fakihi duk abin da yake magana akai sai fiqhu ya shigo mas'alatu wata mas'ala man ga qalbuhu wanda zuciyarsa ta yi ciwo zuciya tana yin ciwo na kawar kan mana da ita man da qalbuhu wanda zuciyarsa ta yi ciwo bi shukukin da shakkoki ya shiga shakka game da Allah wa wasawisa ya shiga wasu wasi ciwo ne babba wallahi in kuka duba ighasu in kuka ga wanda suke in kuka karanta ighasul lahsan in kuka ga yadda Imam Ibn Qayyim ya bayani kan da'ul waswasa ciwo ne babba yakan kai mutum fa fita musulunci ba ah yanzu wannan yaron katoto wanda ya karanta architecture a Kano yake ko ba karanta shi ba a jarida wanda ya ce wai shi shi shi ba Allah iyayen shi suka dauke suka kai shi suka kai psychiatry an ce ta twitter yake haduwa da mutane da da da da da facebook da tugo a yake bincike binciken shi aka kwace wayarsa da laptop ɗinsa da komai sai da waɗannan tsinannin 'yan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam suka je suka ɗauko suka kawo mashi waya a asibiti ya ci gaba da browsing ɗinsa yana tuttura ma mutane sakonni cewa ba Allah dan Kano tu malam wannan ya fi mu kiba ko sashen yaro malam shekarun 28 kato sosai wai ba Allah to ciwo ne wani irin wannan ya faru wani zubin daga bugu kwakwalwa wani kwakwalwa shi tabbas matsala ce ya samu a kwakwalwa shi kenan sai shiga wannan ne wani kuma karance karance idan kuma wannan littafi akwai rubuce-rubuce na irin waɗannan waɗanda su su free thinkers ne wai su ba Allah shi nan kaga mutum wai wai shi wai wai biologist ne shi kai daga daga kwan kwan kwan kwan kwan kwado shi kwan kwan kwan kwan kwan jaba sai jaba haihuwa take yi kwan wannan tsaka da a gidan shi yana ta bincike a kansu ya bar mu haka ba kuma na sunna ba ya tara gashi ya sallah ba ya salati matar shi ma zai mata magana ɗan shi ma ba ruwan shi da su da na sani ma yake me sa ya haife su shi kai free thinker ne shi ba ba ba ba ba shi shi ba Allah kawai ga sunan a jami'o'i ana kallon su riddatun wala ababakar laha na mutane nan sun yi ridda amma ba sai da na abubakar wallahi da sai na abubakar yana nan ba su isa ba idan mutum zuciyar shi ta samu ciwo na shakka ko na waswasi la ta zulu to wannan cututtukan nasa na waswasi da na shakka shakkoki ba za su kawo ba illa bi su'ali ahli ilmi sai ya ji ya tambayi ma'abuta ilimi ba abin da ke warkar da wannan sai ka je wajen malamai fal yata'allam min al-haqq ma yafu dhalika anhu yaje ya koya min al daga gaskiya tauhidi ma yarfa'u zalika anhu abinda zai tun kuɗe masa wannan cutar da yake ciki maza maza mutum ne abinda ke jawo irin wannan wallahi ne rashin zuwa makaranta duk mutumin da ke ke lazumta karatu ko da yaushe da karatun alkur'ani da sunna da tauhidi babu yadda za a yi shiga irin waɗannan matsalolin kullum cikin karatu mutum yake ba zai samu irin wannan matsalan ba har mutum ya ce shi bai san abin da ke damun shi ba so tari yin wannan ka samu mutane da yawa sai ka ji mutum ya shi bai san wani abin da ke damun shi ba ya sani kowa ya san abin da ke damun shi balin insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira haka Allah Allah ya gama da dan adam dan adam ya san kanshi ko da ya zo yana ta bada uzurorin ƙarya sai ce shi bai san bai san abu ya sani ya san matsalarsa me matsalar ita ce nisantar majalis na alkhairi duk lokacin da mutum ke nisantar majalisin alkhairi to sai yin waɗannan matsalolin sun same shi a zuciyarsa mun gane wala yum'inu kada ya ce zai zurfafa tunani akan wannan shine yum'inu wa akbaru adwiyatihi malam ya ce mafi girman maganinsa al-ittiqahu ila Allah ya koma ga Allah madaukakin sarki idan mutum ya samu matsala irin wannan yawaita addu'a to ya za ka iya addu'a ba ka je makaranta ba ina maimaita muku duk irin matsalolin nan da ake shiga rashin azkar ne idan kana yawan ambatan Allah kana yawaita karatun alkur'ani duk wannan matsalolin ba za su same ka ba shi mutum ya ce wai shi sai ya je na sanya abu sai je ba zai iya yi ba saboda ne ba ka ambatan Allah ya za a shaidan ba zai zama ba zai zama ba zai mamaye maka zuciyarka ba wallahi duk mutumin da baya ambatan Allah to zuciyarsa za ta zama ta shaidan ha shi bature ai cewa wai an idle mind is double workshop wai zuciyar da ba ta da aiki masaka shaidan ce to duk zuciyar da ba ta ambatan Allah to za ta zama matattarar shaidan kun manta da mun da Imam al-Qayyim ya faɗa mana can al-wabil sayyid shi ash-shaytan ai al-waswasul khannas idan ka ambaci Allah sai shaytan ya zama kamar kwado kamar kamar kwaro amma idan ka daina ambatan Allah sai ya zama maka kamar katan tsabaci da katan abin nan da katan katan katan din abin nan kawanni amma kana ambatan Allah ta hannasa wata tsagara wata sadara in ka ambaci Allah sai ya zama ya fake sai ya zama dan karami kamar kamar kwaro haka yake zama haka ne sa mutum ba zai ka ambatan Allah ba فليكرر هذا الدعاء وليكثر منه ما ليشي يرك yawaita wannan addu'ar kuma ya ta maimaita ta mutum ya yawaita wannan addu'ar ya ta maimaita ta ga addu’an nan Allahumma rabba Jibra’ila wa Mika’ila Allahumma rabba Jibrila wa Mika’ila wa Ishrafila muna zilar taurati wal injili ihdini li maktulifa fihi min alhaq bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ita wannan addu’an manzo sama yana yawaita yin ta a a cikin sallar ta ta dare to kana can ma kana ta min shari ba sallar dare me za ka ita sallar daren nan an sha faɗa mana ba sai ka tashi wucin tsakiyar dare ba duk da asubahi kamar yanzu misali mutum ya tashi karfe biyar karfe biyar in kana da janaba za ka iya zuwa ka je kai wanka a karfe biyar kuma haka zo ka samu ko da raka wai uku kai in ko mutum lafiya shi tsalo ba zai shiga bayi ba alwala kawai zai je yayi shi kenan ya ishe shi a uku Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala kun san abin da ya faɗa mana ya ce mutum ya haddace an tambaye shi kamar da al-Imam Ibn Jarir bin Tabari ya ambata a cikin tafsirin sa an tambaye al-Imam hasan al-Basri mutum ne ya haddace al-Qur'ani amma sai ta bacci shi ce za ka tawassada bil Qur'ani ma ita na ya mai da al-Qur'ani fulanta ka haddace al-Qur'ani kuma kawai sai ka kwanta ba kiyamul layli shi almajirin su da yake mata tambaya ce ya ce to ai Allah ta'ala ya ce faqara umma ta tsira min alquran sai ya ce eh walau 50 aya ka haddasa alqurani to ka tashi ko aya 50 ka karanta da daddare kai kiyamul layli da ita ayi 50 amma manzo sama ya ba mu ya faɗa mana cikin hadisin al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala manzo sama ya ce man qama bi ashri ayati lam yuqtab min al-ghafilin ومن قام بمئة آية كتب من القانتين wa man qama bi alfi ayatin kutiba minan muqaddari wanda ya tashi ya kiyamul layl ya karanta aya goma aya goma to ba za a rubuta cin gafalallu ba ya fita daga cin gafalallu wanda Allah ta'ala ya ce wala ta min al-ghafili wanda kuma ya kai ayoyi ɗari to za a rubuta cikin alƙanite masu bauta ga Allah wanda kuma ya kai aya dubu kai aya dubu kiyamun laili to wannan kana cin almuqantarina almuqantarun su ne wanda za a ba su ma lada hadisin ya sahihi to wannan addu'ar duk da Imam Zahabi ya ambace ta amma ba haka ta zo a ciga ta hadisi ba yadda ta zo a ciga ta hadisi ita ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaybi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim mutum ya rike yawaita wannan addu'a Allahumma rabba jibrila ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibrilu wa mika'ila kai ne ubangijin mika'ilu wa israfil kuma kai ne ubangijin israfil kun ga wannan mala'ikun Allah madaukaka guda uku nan mala'ika jibrilu shine wanda Allah wakkala shi game da alaka tsakanin Allah ta'ala da manzanninsa cikin mutane sannan shi ko mika'il shine Allah ta'ala wakilta shi mai kula da ruwa da iska da sauran waɗannan abubuwan dangoginsu shi kuma israfilu shi aka ba shi wannan ƙafa Shi ne yamfa ku fisuri ɗin nan ko allazi yanfaku fi suri fa idza nufika fi suri nafqatun wahidatun ɗin nan to shi zai fa idza nufika fi naqur da ne israfil shi zai ne. Munan munazzilat taurati يا الله وندي سوكد التوراة والإنجيل ده إنجيلا التوراة كتاب موسى الإنجيل كتاب عيسى اهدني لما فيه من الحق بإذنك يا الله كشرية تدني جمد أبن ده متاني سقي سعباني أتكن ستوني كشرية تدني جسكيا بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ومن يا الله كان شرية تدني وندك يسوع دقت شمباينك يتيه ويتأدوه wallahi in mutum yana addu'a zai ga buɗe kun ga addu'ar nan ta kanta bashi bashi ya ma mutum yawa ko bashi ya ma mutum yawa ba akwai addu'a bashi ba eh, ko ba ta eh? Allahumma aghni bi halalika an haramika waqtini bi fadlika amman siwak to ni ko kudi ban da ko kudi ne ban da shi sai in jata wallahi in yi ta a sujada sai in ga na samu kuɗi tsakanina da Allah nake faɗa muku wannan magana ba bashi ba to me yasa mutum zai zo yana wasa da Allah Allah ne zai ce ud'uni astajib lakum sai da kai ba za ka yi addu'a ba kuma war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu in kai in ka roƙi Allah sai Allah ya baka in baka roƙe shi ba kuma ya fushi da kai waye wannan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri to wanda ba ka addu'a sai sun shiga jahannama ba ka addu'a to wuta kuma addu'a kai a biya maka bukatar ka kuma sannan ga lada ka ce Allah ba nu arziki ya baka kuma ka samu lada waye wannan eh? wal yujaddidu taubata sannan mutum ya rika jaddada tuba kullum ka rika jaddada tuba Rabbir firli wa tub alayya Rabbir firli wa tub alayya Rabbir firli wa tub alayya wal istighfar da istighfar mutum ya yawaita tuba kullum ka zama cikin tuba kake ai Allah mu ya ce man lam yatub fa ulaika humus salim sannan ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu shi yasa malamai suke cewa at-taubatu wajiba wa tajibu fawran tuba wajiba ce wajibi mutum ya tuba sannan kuma da gaggawa da gaggawa ko ba ka da zunubi ka rika tuba balle waye zai ce bai da zunubi kullum cikin zunubi nake kai za ka yi kirga zunubin da mutum ya mutum yanzu kana rayuwa a wannan zamanin wallahi ba zan mutum ba zai kirga zunubin da zai yi ba da wanda kai da kanka da wanda aka ja maka kai ko ko ba haka bane so da sai an yawaita tuba وليسأل الله تعالى اليقين سنة يرقه قوان الله تعالى يباشي يقيني ما يقيني شيني سامن تبس ده حقيقة والعافية قوم يرجع الله يباشي لا فيها عافية نن لا فيها أكيدة زوجي يكتن وما لا فيها تلو باك ده مسألة ده الله عافية كما لا فيها جيكي عافية الله يافي مك باك ده زنيبي لينا لوكم معنا فإنه إن شاء الله نلي إذا الله ياسو لا ينقضي عنه أيام illa wa al'ufiya ba za ka dau kwanaki da yawa ce sai an warkar da kai daga wannan cututtuka ku gwada a cikin ku nan akwai wanda suke zuwa suke samu na a game da irin waɗannan laluran na wasawisu to ga magani an shi yasa aka ce dole nan mutum ya rika karatu kullum in kana karatu sai ka rika tsintar daman damanka kullum kana karatu sai ka gaje ni na alkhairi a ciki ba yadda za ka haɗa kanka da kai da wanda yake karatu da wanda bai karatu za a yi zama ɗaya kuma ya sauyi al'ama wal basi. da mai ido mai gani da makaho za su zama ɗaya kullum kake karatu natsuwa kake ƙarawa sannan sai ya ce insha Allah an Allah su min maradihi daga ciwon nan nasa wa salima hu tauhidu kuma tauhidin ka zai warke zai kubuta ka dawo ka zama mai tauhidi saboda waɗannan addu'o'in da kake da lazumtan malamai da tambaya da karatu da lazumtan majalisoshin alkhairi babu wata ɗabi'a ta kirki da ake koyan face sai ka zauna tare da masu ita yawan zama da masu ita واستراح من الدخول في علم الكلام سنكون متن ياهوتا باسيا شيء علم الكلام با الذي والله العظيم الإمام الذهبي يشي نارا إذا ألا علم الكلام تعلمه لدرء دائه مولد له أدواء عديدة ربما قتلته يجي تعلمه كاركو علم الكلام علم جايية نتوهيد أما جايية لدرء دائه وكان سوق أتدقى شيوان شيوان زوشيا نفشكا مولد له أدواء عديدة to wannan kuma zai haifar maka da wasu cuwuta adidatan waɗanda ba su da iyaka rubba ma qatalatu kai sai sun ma kashe mutum tauhidi a ce maka Allah ya ce annabi ya ce kun wannan mukarrar tauhidin da ake ma yan islamiya eh ka dangara ka tafi irin su al-aqida a kitabut tauhid ka karanta su al-aqidatu tahawiyya na al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ka je irin su al-aqidatu al-wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to wannan su ne za su kutar da kai a wajen Allah sune tauhidin gaskiya ba jayayya ka je irin su tafsir da tauhidin at-tauhid na ibnu Khuzaima ko at-tauhid na al-Imam Ibn Manda ko usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a na al-Imam Al-Lalakai ko shawku sunnah na al-Imam al bahari su ko kuma ko kuma aqidatu salaf aqidatu ahli hadith ta al-Imam Abu Usman As-Sabuni ta wannan su ne za su kubutar da kai a ce maka abu a ce maka Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce shi kenan ka kubuta amma idan ka koma kana kafa hujja da maganganun surutu tabban liman na bazal kitaba wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu kagan ka koma kana haka shi kenan ka halaka shi ce balla ta ka ukasratu shukuki wa shubahi mala yace kai mafi yawancin shakkoki da shubuhohi suna afkuwa ne ba su cika ba su amma afkuwa illa liman ishtaghala bi ilmin kalam wal hikmati shi ga wanda ya shagala da ilmin kalam da kuma falsafa al-hikma ita ce al-falsafa ai philosophy hikma kenan hubbul hikma to falsafa philosophy ka philosophy bala'i mutum ya koyi wannan shi ke na ya halaka fadawa'u Hazihi, malam yace ga maganin wannan ramyu hadhihi al-ashiya al-muhlikati mutum ya jefi waɗannan abubuwan da suke da halakarwa Yi wurgi da su wal iradu anha ya kauda kai daga barin su bil kulliyati gabaki daya an tambayi shekul islam taymiya game da ilmul kala. sai ya ce ilmul la yanfa'u wa jahlul la yadhurru ilimin falsafa ilimi ne da bai da amfani sannan nan baka sani ba za ka zama baka cuta ba akwai wani littafi na ibn sina sunansa ashifa sunan littafin ashifa littafi ne na filosofi an ce al-imam al-ghazali shi ya rika karantawa har ya zama masanin falsafa shine aka tambaye shekul islam taymiya game da al-imam al-ghazali shi ya ce a maghadahu shifa littafin ashifa din na ashifa ba shi bane waraka yace to littafin shi ya sa mai ciwo kaga irin su shekul samun tunani suna magana za ka ji kamar wahayi ake musu ba ku taɓa karanta wani littafin shi ba ko ai za mu karanta nan gaba insha Allah wal iqbalu ala kasrati tilawati kuji da kuma fuskantar yawan karatun alqur'ani was salati da sallah wad du'a da addu'a wal khawfi da tsoron Allah fa ana za'im الإمام الذهبي يقول نينا دوكان مكة نينا دوكان مكة لا مني نيمي جرانتو دنكا بأن يخلص له توحيده إن دي كي ونا تو توحيدا كدي زمان إخلاص زي زمان توحيدا ألا دي أن نبقكي ويعافيه مولاه ويعافيه مولاه سنة أبنجزنك سبحانه وتعالى زي ساقك ساموه ركع وذاك زمان كان هذا المطألة تزوشي يا رب kun ciwon ciwon kwakwalwa ba ya fi ciwon jiki wahala misali mutum ciwo ga yana sanya wani abu ya kasa ciwon ciwon kwakwalwa kama mutum in kuma mutum shawara ka ce masa ya je zaka ta zai zage ka ya ce ka ce mishi mahaukaci amma maganar gaskiya kenan yana bukatar haka sannan ko bayan haka yana bukatar shawarwari na addini yanzu na ya kusantar addini Ɗauka alƙur'ani yawan karatun alƙur'ani فإن لم يستعمل هذا الدواء ما ليش إن متن بي أنفان دواء نبا جنبا وداوة الداء جدائي سنن ينمي ماغا تشيو تشيو وقرئ في أدوية الآراء ينسو ينسي في أدوية في أودية الآراء أشتم قز الزبون رأيوي والأقول بتنانتنا ننهم كل متاني فقد يسلم وقد يهلكوا to mutum yana baina baina zai iya kubuta kuma zai iya halaka wa qad yata'allalu ila an yamuta zai iya zama ma ciwon yayi ta masa har mutu in ka bi ra'ayoyi da da tunane tunanen mutane ba addu'a ba ba komawa zuwa ga Allah ba ba tuba ba ba yawan karatun alqur'ani ba kawai ra'ayin wani ba wasu shikenan sai mutum ya je shikenan zai abu sai sai sai a ce masa wani wani ya je na fama da irin waɗannan damuwoyin shine aka tambaye shi me yake kallo ya sa shi ya ji daɗi ya ce raksala Kazo na ya halaka zai ƙara yi domin a cikin raktalin ɗin nan ku kalla a fili a fili zai ga wanda yake so ko ba an ana damban ba zai zaɓi nashi to za a kada wannan ɗin an kada shi zai ji daɗi ciwo zai dawo ko zai ragu to kaga yake amma mutum ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga littafin Allah ya lissimci wannan wallahi shi ga rayuwar shi bai da wata damuwa bai da wata matsala to mutum ya rika yin wannan to duk wannan fa yana mana bayani ne akan ilimin da yake wajibi a koye shi farilla shi yasa sai ya kawo wannan akwai wata mas'ala kuma a gaba ga ta nan Allah ƙara mana fahimta. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه